Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. a jiya juma'a jami'ai sun bayyana cewa 'yan ta'adda arewa maso gabashin najeriya sun yi kisan gilla ga manoma takwas inda suka sace goma wannan shine sabon hari da 'yan ta'addan suka kai a yankin da yake da yanayin zulumi inda kazalika miyagun irin suke barazanar katse hanyar samar da abinci a ranar alhamis ne aka ya auku a yankin mafa inda 'yan ta'addan suka yi wa manoman kwantan bauna kuma suka yi musu yankan rago gwamnan jihar borno baba gana zulum ya ce harin na da zumar mayar da hannun agogon nasara kan ta'addanci ne baya yayin da gwamnati ke fafutukar mayar da dubban waɗanda suka rasa mu'allansu gida da sama musu sabuwar rayuwa. Ya ce akwai bukatar jami'an tsaro su ƙara himmar tunkarar kalubalen yayin da jama'a ya dace su ɗau matakan kau da bara. Lalle mu tsaya kan duga-duganmu don magance matsalar, in ji Zulum, da ya kara da cewa ya umarci jama'a su riƙa yin ta maza su kuma riƙa lura da abubuwan da ka iya kawo tarnaƙi ga tsaro, zalika su kauce wa zama a ihun ka banza. 'Yan ta'addan sun ƙaddamar da yakin bijirar hukumomi a shekara ta dubu biyu da tara. da muradin kafa daular su ta shari'ar musulunci bisa fahimtar Boko Haram. Akalla an yi kisan gilla ga mutum dubu talatin da biyar inda aka raba fiye da mutum miliyan biyu daga gidajensu daga hare-haren Boko Haram da kuma bangaren da ke mu baya ga yan IS ko ko Daesh. manoma a borno sun sha fuskantar hare-hare a 'yan watannin nan da hakan ke kawo fargabar yunwa mai tsanani inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗin samun karancin abinci a jiya juma manoman sun shiga juyayin 'yan uwansu da aka yi wa kisan gilla da kuma koka ga karancin matakan tsaro a dazuka da sassa masu hatsari A jiya Juma'a shugaban dakarun kai farmaki na kasar Rasha Yevgen firigoshin ya ce dalilin da ya sa Rasha shiga mamayar Ukraine ya dogara ne kan karerayin da manyan jagororin soja suka girgira. Tun watannin da suka wuce ne a fili firigoshin ke sukar ministan tsaron kasar Sergei Shagunov da babban janar din sojan kasar Valery Gerasimov da rashin iya aiki. a faifan bidiyon da jami'in da ke masa hidimar labaru ya saka manhajar telegram Greg ya ce sashen tsaro na sun yaudarar jama'a da shugaban kasar rasha cewa ukraine na yi mana mummunar shirin yaƙi da kuma kawo mana hari da dukkan karfin kungiyar tsaro ta NATO. Ya ci gaba da zargin Shognu da cewa yana nuna akwai bukatar gwabzawa don hakan ya wa shagunun damar zama full marshal ko mukamin soja mafi girma ya kuma samu zama gwarzon Rasha na biyu. Ba bukatar yakin a bayanin na firigoshin don wai a kunce da marar sojan Ukraine. Shugaban rundunar farmakin mai taken Wagner ya zargi 'yan boko da ke mulki da zarin kwasar ganima a yankin Donbass. Yana mai cewa muradin shine raba ganimar Ukraine. Prigozhin ya ce sun yi mummunar sata a Donbass amma har yanzu suna neman ƙari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za a hukunta jami'an da ke da hannu a samar da shigifin kariya daga bom da ba su da inganci. A saƙon manhajar Telegram, Zelensky ya ce za a sauya jami'ai bayan bincike ya bankado rubu'in shigifin kariyar bom na ƙasar da sulisi a babban birnin ƙasar Kyiv ba su dace ma a yi amfani da su ba. An kashe mutum uku a wani harin sama a Kyiv da hakan ya yi matukar kawo ɓacin ran jama'a. ƙasar Pakistan ta ki amincewa da kiran haɗin gwiwa daga Amurka da indiya na ɗaukar mataki kan kutsowar 'yan ta'adda ta kan iyaka tana mai cewa kiran bai taso ba kuma hukuncin gefe ɗaya ne da karkatar da bayanai. A sanarwar haɗin gwiwa bayan zantawar shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi wanda ke ziyarar aiki a birnin Washington bangarorin biyu sun yi tir da kutsuwar ta'addanci ta kan iyaka da amfani da magewayen 'yan ta'adda. Sanarwar ta buƙaci Pakistan ta ɗau matakan daƙile amfani da kan iyakarta da 'yan ta'adda ke yi wajen kai hare-hare. a martanin ma'aikatar wajen pakistan ta ce an shirya sanarwar ce don cimma muradun siyasa kuma abin mamaki ne da fitowar hakan duba da yadda pakistan ke da haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci na kud da kud da amurka labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani barka mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na abin da huce a wannan karshen mako. Barka ka dai Murtala ya kokari ya aiki. To alhamdulillah shi nan ka san yanzu mun tinkari babbar sallah kenan za a iya cewa ko wannan ba wai a Najeriya kaɗai ba har da mu nan a nan Amurka kan. Kwarai ko haka dai da duniya ma baki ɗaya. Yawwa kaga eh. zuwa jibira na wata yau ai ana na an koshi da nama. Amma nan yi baki ya yi maiko sai dai dabbobi ne aka ce sun yi tsada da yawa eh to wato akwai abubuwa da dama da suka faru ah, hmm. kaga kamar rahotannin da wakilanmu suka aiko mana musamman hmm. a wannan makon ya nuna akwai abubuwa da dama a ah, kaga wato janye tallafin mai dinnan kamar yadda wasu masaya da kuma madin lalan raguna suka faɗa har a Nijar ka ce an janye tallafin kuma dabbobi ke nan <laughs> Ato, kasan haka wancan mm. lokaci a Najeriya lokacin da dala ta tashi san. Eh. Hatta da masara, masara ka je saya sai kai kawai ka je in ka ta ta naira ashirin a ce maka naira hamsin ce me ya faru sai ce maka wai ai dala ta tashi. Dala ta tashi. <laughs> Baba Karimu Nisa. Mm. Baba ba ina so in tambaye ka shin yanzu kamar yadda muka ce lokacin abu a yi shi hmm. a cikin a cikin jikin naman ragon layya wani sashi ne wani nama ne watakila kafa jin daɗinsa ban sani ba kila za ka yi tarayya da masu sauraron mu da yawa a ciki. eh to gaskiya ne ka san ni ba mutum ne mai son tsokan nama irin jan nama haka sosai ba so na fi son kayan ciki kuma kayan ciki kamar yadda ka sani hanta ita ce mm. wacce tafi farin jini a cikin kayan ciki don haka hantar nan idan aka na same ta an gashe ta an mata wanka da yaji to wannan ba na wasa da ita <laughs> ai ina son muna so mu ji na naku ra'ayi kuku wani bangare na sashen dabban layya ne ya fi ya kuka fi jin daɗinsa a mako eh, mai zuwa in Allah ya kai mana rai za mu ji daga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana musamman dangane da naman da ya fi burge ku a cikin jikin dabban laye amma kafin nan ba kamar kullum kasan masana na cewa komi ne a yi shi sai da sai kada a zo da yawa kasan nama fa in yawa ma fa shi ma yana dan cutarwa a jiki kai kai kai kai ai ba dama yana da wani abin da bature ke ce ma instant justice wato yana daukan mataki akan ka nan take idan ka ci shi daya ya eh, ka ji cikin nan na yadda ya ga dama to Allah ne kiyaye hmm. to amin To baba kafin mu tafi ga gaishe-gaishen masu sauraron mu da musu fata alkhairi a bari mu mika sakon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan malam shekau na manu da na marigayi muhammad dan yaya habibu dukkan a unguwar kofar yamma a garin sanyin da ke karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoto najeriya bisa ɗaurin auren 'ya'yansu wato hamza bawa da kuma sumayya muhammad wanda za a yi a yau asabar din nan 24 ga watan yuni shekara ta 2023 a kofar gidan marigayi muhammad dan yaya habibu da ke kofar yamma sanyin na da karfe biyu na rana Allah ya bada zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure muna kuma ta yasu amin summa amin amin summa amin to sai kuma wajen gaisuwar ta'aziyya ce da zan mika ga ainihin yan uwa da abokan arziki da iyalai baki daya na Alhaji Sha'aibu mai sai da nama a unguwar Sabon Zango Accra wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako wato shahararren mutum ne da aka san shi da yana sayar da ɗanyen nama amma an fi sanin shi da wato suyar balangu wanda aka fi sanin sa ke nan sha'ibu daga sabon zango Allah ya masa rasuwa a wannan mako to Allah ya ji kansa da musulmi baki daya da suka gabata Allah kyautata makoma kuma iyali Allah kara musu hakurin jure wannan rashi da ya same su to amin sun amin baba kai tsaye zuwa ga wato gaisuwar sada zumunci ga 'yan uwa da abokai da kuma musamman masu sauraron mu a duk faɗin duniya da farko ga gaisuwar filin abar ya huce na sashi hausa na muryar amurka zuwa ga abubakar yahaya lakwaja a jihar kogin najeriya da kuma mahaifiyarsa malama aishatu abubakar da malam tanimu mai leda da mk abdulwasiyu da bashir teda lakwaja da alhaji ahmadi mai goro lakwaja da kuma alhaji suleiman baba ali da alhaji shaba gwamna road kaduna da abdullatif tanko na yashi da kwaja da bala na yashi da kwaja da dai dukkan yace masu sauraron wannan gidan rediyo sai kuma wannan fatan alkhairi daga alhaji umar forever gashuwa zuwa ga alhaji ado yaro gashuwa da alhaji buda dada patiskum da alhaji gambo ringin da tela ojenti kowa yayi kowa ya yi sallah ba ɗinki shi ya so da adam a adam gashuwa da alhaji masi aliyu rijiyar lemu kano da usaini dangote karasuwa da garba sarba sabiola gashuwa da muhammad ibrahim macina da kinunu sani yusufare da musa shehu yunusara da kuma nasiru shehu yunusari da sa'idu gagiyo katamma da kuma dukkan ma'aikatan voa hausa baki daya a ƙarshe sai sako daga hajiya sabbin alhaji haruna karmasuwa tare da hajiya amina matar alhaji su da na yashi bajoga suka ce sakon gaisuwar filin a bar ya huce zuwa ga matar dr sa'idu sani badigo da matan alhaji adamu sarkin sangaro bajoga da matan malam malam mai zanen hula gololo da matan yusuf mai leda gololo da matan aliku auta kafinta yalwa da matan dr usaini mai maganin ciwon hanta zindiwa da matan malami kura da matan ayuba isa garin sarkin noma golani yobe da mata abdulkadir mai kifi zindiwa da matan baffa haruna bajuga da dukkan ma'abota voa hausa maza da mata da fatan dukkansu za su yi wato karshen mako lafiya kuma za a yi babbar sallah lafiya amin summa amin To sai kuma wannan gaisuwar a bari huce ta fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar kungiyar jama'a ya ce yana gaida Honorable Aliyu Shafi'u wake Inono da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da kuma Usman Manika Road Funtuwa da Fa'ilo Ɗanladi Mahuta da Umar Sani Audi da Sanusi Hashim Abban Sultana kofar Kaura. sai kuma bishar dauda sabuwar unguwa da hajiya maryam kasim abubakar iya da hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar goruba road katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro sai kuma alhaji alhassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gidan katsina daga mai gaishe ku haruna muhammad katsina sako na gaba na cewa assalamu alaikum fili a bari ya huce mai farin jini ina miƙa fatan alkhairi sannan kuma ina gaida miji na baffa haruna bajoga da mahaifinsa alhaji haruna daba da mahaifina alhaji maje sangaro da wakilin sangaro alhaji yaya ahmad da abokin miji na haladu musa bajoga da kuma yata umar khairi baffa haruna bajoga daga aishatu muhammad adam matar baffa haruna bajoga to sai kuma sakon sada zumunci da ya fito daga mahmud salu kauran namoda moda baban abdulsamad da farko ya ce ina gaida daukacin ma'aikatan voa hausa sai kuma mahaifina alhaji salihu mai gyara agogo kauren na da malam tsoho mai wankin hula kauren na da alhaji sanusi walin kauren na da kuma matata sadiya badamasi mama abdulsamad da alhaji lawal dan ade zonal da alhaji ibrahim shamakin zamfara da sani dogon niga sarkin aski da 'yan baban yusra gusau da lawal hambali dan silba da injiniya sanusi nasihu baban afnan da hafizu idris sarkin sarkin askin kauren na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda da usman dangote karasuwa sai kuma malam ahmad tela gayu bakin kasuwa tsauran na moda da alhaji buhari mai tireda bakin kasuwa tsauran na moda da daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan kuna lafiya mai gaishe ku mahmud salu kauran na moda baban abdulsamad tare da fatan duka za su ji sakonni baba yau wani labari ne yau nake so yau mu jefa kalubale ga masu saurari don mu ji to shin eh, takin labarin shine shin in kai ne yaya za ka yi iko allah <laughs> eh, amma da kai za mu fara to ina saurari. yawa wato ka gane wani bawan Allah ne haka hmm. sai kasance a duniya ta yi masa daurin minti daurin minti daurin minti eh, sosai kuwa eh. <laughs> daurin tofin minti yawa ka san za ta daure shi ta sama ta daure ta kasa ko ba ta daure duniya ta masa daurin minti hmm. ba shi da sakat in ga maka hmm. abubuwa sun yi zafi ta yi zafi yana nan da abin da zai ci da shi da iyalan shi shi da matan shi abin yana gagara su kwarai da Allah to shine sai kawai sai aka sai ranar yana tafiya da yana tafiya kawai sai haɗu da wani daɗaɗɗen abokin da suka yi karatu tare ɗan aji su tun primary school hmm. da shi kuma mutumin nan a ba nan yake zaune bai na zaune wasu kasashen waje bai da lambar shi bai da komi na shi bai ma da wani contact na shi kawai shi ne ma ya fara gane hmm. sai ce ah, wane sai ce wani kana nan sai ce ah, a wani kai na ka zama haka sai ce wallahi ni ne ina kake halaye ce a ah, ina kasashen waje kai kuma fa yace to muka dai wallahi ga mun dai alhamdulillah sai godiya Allah sai hmm. ce a ah, yanzu sana'a ni kake sai ce to wallahi shi dai yanzu gashi nan shi dai wallahi bari ma in faɗa ma nan da ka gani nan wurin ga wallahi cikin tuta nake ma haka abu haka take banda komai da kake gani na iko Allah sai ce to shikenan eh abin da za a yi shine yanzu duk yadda za a yi ka samu karanci kuɗin jirgi ka same ni Legas. Ya rubuta adres sai ya bashi. To. To. Eh sai ya zo ya ranci kuɗi. Hmm. Ya hau jirgi eh, ya ce mai karka kuskura ka zo da mota ka hau jirgi ya ce to shikenan sai ya hau jirgi. Jirgin sama. Ya ranci kuɗi ya hau jirgi. Jirgin sama. Ikon Allah. Inda ya gaya mai eh babu lokaci. Sai ya ce to shikenan sai ya je ya same shi. Ya je ya same shi ya ce mai to wani abin da za a yi shi shine. Ah, yanzu dai gaskiya ba wani ba abin da zan iya maka. Yanzu dai ga cek na naira miliyan biyar ga shi nan Allah ka ce da haƙuri ka je ka eh, ka daidaita iyali to sai mutumin ya ce kamar ya fashe da kuka ma saboda Allah saboda murna eh ya shigo jirgi sai ya dawo bai ma tsira ya je ya biya basukan da ya dauka don sai da ma ya ci basuka kamin ma ya wuce zuwa da ya wuce ma ya biya basuka eh, sai ya fara shiga gida ya je eh, wance cewa da matar shi yana kiranta wance wance ta hito ta ce ce zo ga abin alkhairi ka la alhamdulillah ta ce ake ce wallahi kin gani wani wani na gani shi sabon ko hudu miki ba kin gani sai na ta tabbata ya ce ga cek ya rubuta min miliyan daya sai ta ce wai wai wai wai a ah, miliyan biyar kan ce ta alhamdulillah ce ziya za a yi sai ce a ah, haba yanzu kan ai kin ga in Allah ya da zan gyara gidan nan sannan zan samu wata sana'a in buɗe sannan zan ƙara aure ai yana eh. faɗin zai ƙara auren nan ka gane kawai eh. sai matan nan cara sai ta fige wanda cek din hannunsa eh. ta fisge cek in gama hannunsa kawai sai ta sa bakin ta kawai ta tamni ta tamni ta tamni ta tamni kawai ta haɗe shi wa da ilahi rajo ta taune miliyan biyar ta taune eh, sannan mutumin can yana dama yana ba shi cek din nan ya riga ya tashi ya tafi sannan bai san ko ina ne yake ya gaya masa kawai yana kasashen waje sannan bai da contact din shi sannan bai da komi na shi wai baba in kai ne baba in kai ne yaya zaka yi Allah kiyaye mu irin wanda ayin ba ta ba ta faru ba ka sani matakin da ka dauka to baba ba bari mu ji masu sauraron mu eh, mako mai zuwa a aiko mana sakonni kamar da aka saba sai dai eh, a aiko sau ɗaya don Allah a bari haka nan ya aiko mana eh, za mu gani insha Allah hmm. to Baba na ga Juli tana ɗaga mana hannu saboda haka anan za mu dasa aya sai dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu ka a madadin Baba kuma keri. To sai kuma ita kanta Julie Leathers Gresham wadda ta shirya sautin shirin kuma ta daidaita shi. Murtala Faruk sanyin da ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.